lafiya amin ku shiga ciki kawai ku shiga mu tafi alwala daga hannu ake farawa wani hannu hannun dama mm. mm-hmm. so nawa so uku shi wannan ma so uku mm-hmm. sai baki ina jin ka so uku shi ma sai hanci so uku mm-hmm. sai fuska ma so uku sai wannan shau uku wannan ma shau uku hmm? Hmm. sai kai shau ɗaya Awa, ya? Kunne ma shau ɗaya. A gode, sai ne? Ban dama a wanke shi ya fita sosai, sai na hagu ma a wanke shi ya fita sosai. Balik, Dr. Bello! Dr. Bello. Wannan yarinya Aziza ta gaya min cewa wai ka kore ta da gaske haka ne cewa na yi bana bukatar sakatariya kawai shi ne to ne dalili kawai gani na yi ya sakatariya ko sakatare sai kana bukata ni kuma bana bukatar sakatariya zan iya handilin ayyuka na ne kadai kawai shi ne wannan ba dalili ba ne ni na san dalilin da na kawo ta na ce ta yi aiki a ƙarƙashin ofis ɗinka kuma wannan magana da nake gaya maka ba wai ina neman shawaranka ba ne ko ina lallamanka umarni ne nake baka shikenan ba um, ranka dade ina so da mu dan wata magana da kai amma ina so ta ba mu waje ki aziza je ki waje ki shirani ya kai dakta a turan kai daɗe cece ku ce yawa a cikin gari saboda ina da abokai da jama'a da yawa a cikin gari abin da yake faruwa shine duk inda ka je ka zauna za ka ji ana maganar asibitin nan ana maganar cewa ko ciwon kai mutum ya zo da shi nan sai a ce operation ko menene a ce operation yanzu ma haka asibitin operation ake ciki kiran asibitin na a cikin gari so shi ne nake ganin kamar cewa ni dai kaga ban san komai ba aiki na nake ina son wa'annan likitocin mu yawanci ya zama na ranka daɗe an duba takaddunsu sosai an tabbatar da su akan aiki domin in ba haka ba kaga akwai matsala wato dr bello abinda nake so ka gane kar ka dinga sa irin wannan maganganun a ranka kar ya dame ka domin irin wayannan maganganu al'ada ne irin na mutane da zaran suka ga Allah yana ɗaukaka ka ci gaba ya samu sai su fara irin wayannan abubuwa kai dai da zaran ka san kai setting naka target din to kawai ka fuskanci abin da yake ka kar ka damu da su alama ne na ci gaba shikin ranka da daman a ah, tun da ka riga ka tabbatar da cewa su da professionals fine daman ka san akwai ungulu da kan zabo ya yawa impersonation is everywhere so daman muna tsoron impostors ne tun da ka ce haka shikenan mun daga farko ne bari eh. tatsuniya nake so a mun an yau za a yi mun ko ba za mun ba eh to a mun tatsuniya ina jin ka hmm? ta zo mu ji ta mm-hmm. ga saniya to ga yanka ta ita saniyar eh. to mm, ba mu tsuwa hanci aminu alaikum salam a a zo wajen dadin shayi ka san abin da na zo nema mm. akwati na gama shirya kayana ne na ce bari zo ka bani ana akwatin kan nan mai kyau zai ke fa na ga gaba ɗaya rashin mutuncin naki karuwa yake to shikenan kin sa cewa za ki tafiya ke ce zumudi ke ce wani azarbabi da naga kina yi da wani abin nan yau zai iga ma wato ki tafi ki bar mu ko to ai tafiya ba mutuwa ba ce kwana nawa ma zan je in dawo gare ka ni dai kawai fatan da nake so kamu da addu'ar da nake son kamu je lafiya na dawo lafiya kuma na dawo gidanka da sakamako mai kyau eh ba na dautin yanki maganar sakamako na san za ki zo da sakamako mai kyau mana na sani wadda amma gaskiya ni tafiyar ne kawai ba na so kai wannan semina wannan semina wannan semina ba don dai abu ne mai muhimmanci ba wallahi da na la'anci semina na ah, a kai haƙuri don Allah Allah to za ka man shikenan zan baki jaka ba damuwa ah, za ki ɗauki usman kai shi ɗakin shi ki kunna mishi katun ya kalla sai A usman ba zai taka da kafan shi ba ya fara jin bacci ko ba haka bane a dauki ka ko za ka kalli katun ba ki je ki samu shi and don't forget kina jina mm. um, idan kin kai shi ki dawo a gaskiya ne ai in kika ji za ki ɗauki lokaci ki to ni kuma zan a ki gaji a ki je ki yawa ɗauki shi ku je <laughs> eh. to usman ba good night all right good night take care mm. ba zan yanka kaina. Ba za ka amsa ba. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم duniya da babu masoya da ka bani na mutu a ɗakin ka kusan cewa na mutu a ɗakin wanda nake so ba na jin daɗi da wannan sabuwar rayuwa aziza ina so ki sani cewa haramun ne a addinin musulunci bawa ya cutar da kansa muna so ki sani duk mahalukin da ya kashe kansa tamkar ya mutu kafiri aziza na ah, zan so ki dawo kan kujera ki zauna nan ofis ne contact ɗin wani ɗan uwanta ko mamanta wani kuma na gode da alkawarin da ka ɗauka na cewa ni kaɗai ce a cikin zuciyarka da gani ba wata babu abin da za ka mun ya fi wannan saboda na gode ka yi haƙuri dr bello dukkan abin da aka gaya maka gaskiya ne haka ne abin da ya sa ban gaya maka dangantakar da take na da aziza ba domin kar ka yi tunanin ko zan fifita ta a kanka wannan dalili ya sa na ƙi ta gidana wajen iyalaina domin ina da manyan samari gudun kar wani abu ya ce su sai na gwammace in kama mata ɗaki a waje in keɓe ta daban well um, cmd kamar yadda ka faɗa haka abin yake kuma dole ne na yi haƙuri domin in ban yi haƙuri ba babu yadda na iya domin haƙuri hali ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam uh, a ma wannan yarinyar kamar yadda na samu labari mace ce wacce ba ta da yafiya sannan ba ta da mantuwa sannan mace ce da take iya yin komai a lokacin da ta ga dama domin ita kanta ba ta iya controlling kanta to cmd yanzu idan waɗannan rashin mutunci na ta ya waiwayo kaina ya kake ganin zan yi shin za ka iya min maganinta ko kuma za ka iya taya ni a karta ka ɗauka duk wani abu da ya faru da kai ni na jawo maka kuma na maka alkawari duk abin da ya je zo ina tare da kai ɗari bisa ɗari gudu ba ja da ba don rintsi wuya maganar ka haka yake amma ni ba zan dogara da kai ba zan yi tawakali da allah in dogara da allah domin yau goma ya alallahu fa huwa hasbu allah zai mu Thank you. kasancewa shi rayuwa komai ɗan haƙuri ka fahimce ni menene yake sa jinin ka yake hawa haka Ka san cewa jininka ya hau sosai kuma gaskiya you're very lucky because irin yadda jininka ya hau gaskiya is unusual ka gane saboda haka menene yake daga ma hankali tunanin me ka sa a ranka idai doctor da dai kallon bol nake yawan zuwa in kuma aka ci mu abin yana dan yawan damu na yana dan hana da bacci wanda shi kawai wanda wani matsala nake tunani to ina so ka san wani abu guda daya ka gani nan ni ma dinnan dan Real Madrid ne cikakke ni Madridista ne a gane mai rijista ma fa bari abin da nake so ka sa a ranka shine komai da kake ganin sa kaddara ne kuma yana da kyau mutum ya dauki kaddara ko da yake balle irin wannan abin wanda kai ka sa ranka mu muka sa kanmu mi supporting din nan ba wai addini ba ne ba wai a'a wani abu ne da ya zama wajibi a kanmu a gaskiya ne saboda haka ina so ka sani cewa soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine soyayyar da za ka iya san shi babu adadi limitless ba wani limit a cikin irin wannan soyayyar kuma shine idan kaso so din zai amfane ka ya taimake ka a rayuwa amma banda waɗannan abubuwa duk abin da zaka dasa soyayyar shi a cikin zuciyarka to zai iya cutar da kai zai iya disappointing ɗinka kana fahimta na kai ko da soyayya ne irin na mahaifi ko mahaifiya ko wani dan uwa kana fahimta na ka so su sosai kamar yadda littafi ya nuna amma ka sani cewa idan ya kai wani level to tana iya yiwuwa a'a wata rana ka wayi gari babu ɗaya daga ciki za ka je kashe kanka ne don sun tafi tunda Allah ya haramta mutum ya kashe kansa to wannan shine abin da nake so gane ka fahimce ne? gaskiya ne na gode doctor yanzu doctor akwai dan magani da za mu bari na rubuta maka abin da za yi ga wannan in ka je kanta sai ka ba su a ah, doctor don da kai kana bin madrid kuma kana son kwallon nan kamar madrid sun yi magana akan a striker aguero da david de gea a golan manchester me gaskiyan al'amarin ne gaskiya yanzu haka ne presently a maganar da ake akan david de gea goalkeeper manchester united shine maganar da ya fi karfi amma aguero ina ganin we don't need him kafin ci ne because aga benzema yana kokari sosai kuma ga cecerito yana kokari so muna tunanin za mu biya kudin cecerito sannan za mu kawo digiya saboda kasan casillas yana kokari he still the best duk duniya ba kamar shi amma girma ya kama shi so yana buƙatar a kawo wani ciki saboda a samu a gyara al'amura Allah ne ubangiji Allah ya taimaka Aminu AKG go a AKG to shi ba komai atiba nake sirwa ko da ina nan shagona yana bakin gada bauchi road ah, ah, ah ina da wajen tsallake haka akwai wani ana kiran shi baba a ah, ai kadi na ne yake baba ba a kadi na ne ta ga shi is dark in completion. na ai kadi ma da zaka yi ya kamata a turo su sai ka tiba na san baba na san sun nasiru ya aka yi jummai? ya labari jumi a shigo da ita jumi zo mana haba jumi jumi baby zagayo jumi magana zami da ke Hmm? jimi kin san me yasa na kira ki ina shi wannan gayan da ke zuwa daukan ki kullum jimi abin da nake so da ke shi fa wannan gayan idan da gaske yake to ayi abin mana a'a a'a jimi a'a jimi shiga hankalin ki da ni idan ba haka ba wallahi sai na zamo ajalin ki. Eh, idan ba abu ya kawo ki ran ƙara gani ki a ofis ɗin nan me ke damin ki? Eh. What what what is what's wrong with you? Are you mad or something? Are you insane? Kin san me muke tattauna da ita? Look, get out of my office. Wannan wani irin abin nan ne? Eh? jumi da ki haƙuri kin ji abin da nake so ki gane a nan shi ba duk dan adam ɗin da zaka gan shi yana tafiya ya sa kaya mai kyau kwakwalwarsa take da kyau hmm? kin fahimce ni saboda haka don worry ah, kuma shi wannan gaya ki gaya mishi ina son ganin shi ko kuma ki ban nan ban shi ni zan kira shi in ma an samu matsala ne ai za mu gyara ko ba haka bane yau waje me ki je ki shigo da feshin nan look let me warn you for the last time in kika sake shiga cikin al'amari Um, ki je zan abin nan ko? Assalamu alaikum. alaikum assalam. Ya judge. Barka da zuwa. Ya gaji a kasuwa. Lafiya kalau wallahi. Um ba ni chairman din nan. Okay. Ah judge. Eh. Kostoma. Wayo Allah. In san kayan sun yawa a wajen. Shaman gashi kin yi sa'a babban ne ba Tissue. dakata da idan basiri ka siyo min kaza ko da rabi zan yi haƙuri da shi ni kuma zan maka girki mai daɗi sannan in rara maka kayan ka in gyara mana wani kwanciyar da bai ka daɗewa ka shi waya nake a kece aziza kece kike bibiyar mijina to bari in gaya miki ki tattara ina bar gidan nan bello wai faruwa ne magana wannan yarinyar ne aziza ranar nan ka mata aiki a hannu yanzu kuma ka mata aiki a fuska da wuya mene ne yake faruwa ne gaskiya ka gani yarinyar nan ban san halayyarta ba kai ka kawo ta but ina suspecting din yarinyar nan kamar tana wasu mugayen ɗabi'u haka ko shaye-shaye ko kuma alaƙa da mutanen banza ran nan kira na aka yi a waya aka ce min gata nan wato wai an ga namba na a wayanta in zo na zo na samu an yanke ta hannu na tambaye mai faru ta ce ok eh, mutane ne yara haka irin yan daba suke so su fisge mata jaka sai suka yanka ta hannu wanda na zo na treatin ɗinta yau kuma ina zaune aka kira ni a waya because number na shine last call ɗinta aka gaya mun in zo gashi wai ta ya asidanta haka ko ta faɗo akan keke napep ko mashin ne o oh, shi ta samu wannan yanka shi na so treating ɗinta amma ni ranka daɗe ni a tunanina a binciki yarinyar nan fa ban yadda da ita ba ban yadda da ita ba ita aziza funciona? Essa. Há dois. Shekaran? 28. State of onde? Latin. hamsin mm, ina tunanin kamar na fita amma dai shiga dai ofis ne shiga ruwa. birnin akaba wai shinya ta karke kuma ya aka kare ku nemi dr bello